لهم قوم لا يفقهون إن يكن منكم إيرون صابرون إذا كوا يكون يكن يعقلي يغلب مئتين ذاك رنجاي متاني دليل وإن يكن منكم مئة إذا كوا دليني يغلب ألوان ذاك رنجاي دبو من الذين كفروا daga wayanda suka kafirce ma Allah bi annahum domin su kafira wannan ai bi sababi annam dalilin cewa su kauma mutane ne la huna ba za fahimtan abin da ake gaya musu mm. wa haza kabar wannan labarin ne da ma'anan amru li qatil 20 minkum almi'atayn wal mi'ata alhum wa sabbatu lahum summa amma daga baya an nazance wannan ga ayar da ta nazance ta yace ya kai alana alana kaffafa Allahu ankum wa lima anna fikum dhufa alana a yanzu kaffafa Allah Allah ya muku rangwami wa alima annabikum dan Allah ya san a cikin ku akwai masu rauni wanda ba za su iya hakan ba na'am alima annabikum rufa fa in takum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atani wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfayn bi iznillah wa in yakum minkum mi'atun idan ku dari ne ko ku darin ne ma sabiratun abun yake sai an yi hakuri fa ya galibu mi'atayn za ku rinjayi 200 minu daga cikin su wa in ya kun minkun alhun idan ku dubu ne ya galibu alfai ne za ku yi dubu biyu bi izinin lahi da izinin Allah bi iradadi da nubansa za ku yi dubu biyu to haka al'amarin yakin mu yake Allah ya ba musulmi karfi duk mutum ɗari zai iya ya mutum ɗari biyu to yasa in kun je yaƙi in dai ku ɗari ne kafiran ba su kai ɗari biyu ban ka gudu to ya zama kafara ya zama kayi laifi na kaba'ira yawa amma idan sallan kaku sun kai ɗari biyu babu laifi to ne idan ka gudu in ka tuba Allah zai iya yafe maka amma idan ka gudu ne don ka je ka ce maza wasu mutanen su zo don a zo a ƙara ƙarfi to wannan babu laifi idan kuma ka gudu ne don a je a ƙaro wasu mutanen domin a zuwa yaƙi kafirawan babu laifi shari'a ya yarda da haka kamar yadda aka yi yaƙin yarmuki hmm. da su khalid bin walidu abu safayana yana nan yana wa ɗansa yazidu jinjina ba yazidu wannan na ɗan gidan ma'awuya ba akwai yazidu ɗan abu safayana da ya je da wannan ayan ya dinga motsa su ya ce kai yaro ya ce muna kafiri ma ba mu guje wa kafiri ba yanzu da allah ya mana ya mana goma ta arziki na musulanta ya ce bai kamata ce ɗana a gurin yaƙi ka gudu ba kasan sunan babana harbu shi abu su bayana sunan babansa ma yaƙi ya ce abu su bayana buna harbu bai kamata ce ɗana ya zido a gurin yaƙi ka gudu ba yaro ya ce ka duba wannan furfuran ya ce kar ka kunyatar da wannan furfura eh, a ce ka gudu a gun yaƙi gwara ka mutu eh, ken ɗa ya gaji babansa ya yi waɗan jinjina ya masa kirari ya fice gaban mayaƙa yana karanta ƙur'ani kiristoci suna karanta a taura da linjila fada suna jinjina wa kirista abu safayana yana ƙara ƙaimi ga musulmi a lokacin kuma khalid bin walidu shi ne kwamanda ana cikin yaƙin shi ne kwamanda ana cikin yakin kuma a kawo wasiƙa ne cewa sai da na abubakar ya rasu Eh, an fara gwamza yaƙi an fara tsara tsari na yaƙi aka ce abubakar ya rasu a kawo zira aka ba khalid mana walidu aka ce a kwamandanci kuma an cire ka shi ne kwamandan duk yaƙi sai da hi ke nasara abubakar yana rasuwa aka ce to maza a sanar da kai haliba abubakar ya rasu wanda ya naɗa ka kwamanda wanda ya hau kujeran umaru ne faruku kuma ya ce ya tsige ka matsayin naka an baiwa wa kullum ummatin amanin wa amana hadhihi al-umma aba ubaidu amiru ibn jarraha an cire ka an ba aba ubaidu amiru ibn jarraha ka san da wannan Khalid ya duba takarda ya ce ah ana cikin yaki amirul mu'minina kai kai kai kai madalla madalla kullun sai sa aljihu kar a gane me yake faruwa a gida amma abin da yake wazikan ba kyau tare da yi an cire yi yana dubawa sai zama kamar ƙarin girma haka sa ya ce wai wai wai masha Allah masha Allah bai ce inna lillahi ba domin kafirai suka ji a ce masifa ce sai ya sa wasiƙa tira aka wa abu ubaida wasiƙa abubakar ya rasu yanzu a gurbin kai ne an cire khalid bin walidu kai za ka gaje shi an baka matsayin kai ne komanda ya ce a ah, ma lama da yi ma sai soke aljihu kowa ya shiru <coughs> aka zo aka ci gaba da shawara ana shawara ya za a yi shi kalidi ya ɓoye sirrinsa abu bai da aliru bunu jarraha shi ma ya ɓoye sirrinsa to yi kenan khalid Bunu walidi da ya juya ya juya ya ce ba ubaida ya ce yakin nan muna da matsala Ƙirji in an ce kirjin yaƙi. a gaban yakin za a sa wani sadauki wanda ta gaban ba za a gudu ba to shine kirjin yaki a daman yakin in za a kewayo ta nan nan sai an sa wani mutum mai ƙarfi, to sai a ce fuka-fukin dama hmm. eh, wanda kuma za a ajiye wani mutum a arewa mai karfi sai a ce fita fuka-fukin hagu to fuka-fukin daman hmm. akwai wanda aka ajiye kalidi ya zo ya sa fukafukin hagu akwai wanda aka ajiye kirjin kuma yazidi ne dan abu safayani da din kwararre ne ya san sirrin yaki ce amma bai da ya ce yakin nan fa muna da matsala Ya ce ta ina ya ce kirjin yakin nan ba mu da matsala ta nan ba za a yi mu da yaƙi ba nan daman nan fukafukin dama ba zai karye ba amma wannan fukafukin hagun Eh. ban yarda da nan ba iwaye eh, nan kafira mun yi wasa za su ci mu yaƙi ta nan sai a ba ubai da amiru bin jira ya ce me mafita ya ce mafita a nemi sadaukai kamar kai abu ubai da kai sadauki ne kamar ni khalid bin walidi sadauki ne mu nemi ire-iren mu kamar goma mu tsaya a baya idan aka balle wannan aka karya fuka-fukin hagun dinnan to mu ne za mu taru mu mai da fuka-fukin mu gyara amma muka wuce gaban yaƙin yaƙin ba zai kyau ba ya ce to haka zai ba ubaida ya koma baya khalid bini walid ya koma baya aka nemi sadaukai irinsu su ƙaƙa ibn amru wanda abu ubaida ya ce masa ƙaryar uwa ta haifi ɗa irinka ba dai a duniya ba ya ce har abada ya ce uwa wannan wanda za ta uwa ta haifi ɗa ya ce wallahi sun yi ƙarya daga yau sa haifi ɗa irinka ba za su iya ba sadauki ne kaka dan amru akwai lokacin da aka je aka zuba a kogi da dawakai dawakai suna lankaya wani mutum dokinsa sai zai kai kar dokin ya lime shi ma lime ruwa zai ci yi abu shi kaka dan amru yana kan kogin yayi wani irin linkaya ya zo da ya jijjige dokin yayi haka da mutumin da dokin ya daga sama ya ce ku sha ruwa tukun sai mayar kogi ya cayi cayi cayi ya wanke ya gyara ya ce to zauna akan dokinka shi ma kuma akan kogin yake a hannu ɗaya ya daga doki da mutum zuwa sama ya gyara ya ce ai kogi ba zai ce ka ba zauna abu ubaida ya kalla ya gani ya ce ƙaryar uwa ta haifi ɗa irinka <laughs> kai ya ka gani ba an ce kowa da kowa ɗaya ba ne kai za ka yi inda kogi ka ɗaga kanka ma mana bare ka ɗaga wani doki kuma ba ba jirgin ruwa ba ana tafiyar a kogin muna wani labarin muke higa wani to amma bari mu ɗan ɗauko wancan ɗin zai mu ƙarasa wannan to a wannan matafiyar da ake ba a cikin kogin mun bar wancan na su kali da bini walidu za mu dawo amma shi ga ɗan amru da ya haka a bakin kogin dama iran haka dosa za a je kisra ne bakin tekun da suka duba mayaƙa da kibiya da takobi kafin su dira bakin tekun mutum dubu ɗari da ahirin ne aka girke musu su kuma ga su su dubu ba su wuce goma sha biyu ba kai kana kogi a bakin kogin mutum da bindiga a waje kai kana kogi ya kaga bala'i ga ƙoƙarin linƙaya ga yadda za a yi kuma suna cikin kogi sai a ba ubai da ya ce masa kaga dan amru ya za a yi ne bakin kogin ba duk inda za ku huto an rufe baki kirin mayaka ne sai ce a ah, ya ce a wannan ba matsala ya ce ina wane kaga dan amru ya ce gani ina wane ina wane ya nemi mutum goma ya ce to wayan nan ku dan tsaya a cikin tekun <laughs> eh za mu je mu za mu je mu nema muku tasha in muka nemi tasha za ku biyo baya ku zo sai nemi kwari kamar na mutum goma biya ya ce ba ni kai harbi a ruwa sai gwani ya sabuwa bindiga a ruwa ba ta sabuwa <laughs> wane mutum ai bindiga an kaji tana sabuwa ba a ruwa ba ne to yi ne yasa na ce muku harbi a ruwa sai gwani daga nan kwari da baka kamar na mutum hamsin ya haɗa shi kaɗai ya ba mutane goma ya ce ku zo ku bi ai sun kusan zuwa kogin nan aka fara musu ruwan kibiya su ma suka ce ku danna musu kaka dan amuru ya dinga jewa musu kafin su zo bakin gacin mutum dubu sha biyu sun kai lahira eh sai ga gawo mutum dubu sha biyu sauran sun ranci na kare ɗan kare ga mutum dubu sha biyu a bakin kogin sun mutu suka taka suka tsaya suka ce ba mu da mun nemo taya ku janno ɗan kare da aka zo bakin kogin ana fita ba kurin sai sun danna kansu ruwa kurin kamar harta ya ka ake sakan kibiyar ka je ba je ba can an jima dan kare babu wayan nan an aika su lahira eh. kaka dan amru ya fito ah. ya tsaya ya ce ba ubai daka amru bin jarrah ya ce faqad karajna ila albarri mun fito fili ya ce al'azamu al'azamu ku gaggawa ku zo muna jira sojojin muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaka dan amru ya bada kwaman da commandan gaba ɗaya suka zo suka dira abubuwa da ya ce haka ya ce muna can muka aika su ai <laughs> ya ce aifo su san mu ba ne idan zauren ya ce sun ranta sun ranci na kare sai zai mana a kogin da mu fito wannan ma muna cikin kogi ne ana kogin aka kwantar da wasu dubu goma sun je lahira ya ce da su tsaya mana mu fito ya ce ai ba za su iya tsayawa ba can an jima da suka ga faɗan ba zai yoyi da mutum ba abu ubai da amiru bunu jarraha sun fito suka danno da kusan mutum dubu ɗari uku to akwai sarkin kisran yana da zaki da an koya masa trenin na yaki idan eh, soja dubu uku zaki ɗaya zai iya gama da su eh, ya iya kisa ya iya dabara ya sai turnike ƙura zakin kamun ya kwanta mutum ɗari ya aika su lahira saboda bala'i to nan zakin aka sakarwa da abu ubaidata eh, shi kuma zakin ya san kwamanda ta kansa zai fara abu bai da ya ce da dan amuru an saki zaki ya ce ai ni ma hi ne <laughs> ni ma yi zakin ne yi? eh ai ya ce kura ba ya ci kure ba ya ce ku bar ya zo kusa da ni ya ce kowa ya zai zan jiyan tunkari zaki ai eh, a kaka dan amuru ya dauta kogonsa yadda ni zakin ya ce zaki ga zaki zakin yana zuwa kaka dan amuru su biyu da suka yi aran gama zakin ya yi wani suba yana dannowa can an ji sai aka ga kaman bol fiw ga kan zakin ya fice eh, sai ga kaman bola aka je wo fiw din nan kan zakin ya fada cikin sojojin aba ubaida da ya duba da ya gunguni ya zo da hannu da ya tunkare kirjin yadda kikan kan ya fice kirjin ya tsaya sai ga kan ya fice fiw da gudu abu ubaida ya ce ƙaryar uwa ta haifi da irin ka kaka ɗan amuru a tuntun an haika za ke lahira amma yadda ya zo da gudu kan ne ya fice kurin gangan jikin ya tare da hannu ɗaya babu ya haika zakin ya sa takobinsa ya ce an gama wannan hanyar na ɗauka ma wani abu ne ya ce ai nima zakin ne abu hmm. ubaida to wannan aba ubaida shi wannan kaka dan amru to raja na ila hadisul awwali yawa kaka dan amru a wannan mutane goma da Khalid ya dauka da hiya ciki oh. shi ma yana ciki to yi ne ba za a yi ga yakin yarmuki za ku sha labari to ba kan ce wani abu ba yaƙi ya barke tsakanin musulmi da kafirawa abu safiyana yana wa musulmai jinjina mm. kafirawa yahudawa suna yin jinjina akan a kare addinin yahudu ai da aka yi gagarar yaƙin ya haɗe malam kurin can an ji masu yaka aka danno nan kudu aka danno arewa aka danno tsakiya kabura wannan suka tadda tsakiyar nan kamar dutse duk wanda ya zo gaban yazidu sai ya sare wuyansa kudin nan suka yin duniya sai dai a nan kudin gawa yake taruwa to kafin wannan din ma ku gaya min akwai sahabin annabi guda ɗaya ai ku kama min sunansa wannan zubairu bin awwam zubairu bin awwam yana cikin ai wa kullu ummatin hawa kullu nabiyyin hawariya wa hawari zubairu bin awami annabi ne gaya masa haka shi zubairu dan awami yana shige wa kullu nabiyyin hawariya kowanne annabi yana da bahawariye masu kare martaban wannan annabin amma annabi da ya duba ya ce wannan shi ne hawariya an maza haka ne wani kabiri ne ya gagara yi zubairu mun kabiri ya gagara gurin yaƙi shi ba ya hawa doki baya hawa doki saboda gaskiya sai ya karya doki eh kuma idan dokin ka ya gudu kaman akuya ya gudu kaban bayan zai rarama ya ja ya ce zo ka rike ba yi doki ya ce sarkin harbi bane yayin ya isa in ya tafko ma cinyin dokin ka ya rike gam sai ka zo ya baka kayanka kuma wani ce zubaru zubaru zubaru to wani kaburi ne ya gagara zai zo gun muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan ya yi zai fasa ya zo yanzu zai kaɗe mutane to irin wannan ne da ya gagara wani kafir ya zo gaban annabi muhammadu in ana tsaran kafirin kamar ya ke tsara yana kira ne. ana ta sara mutum ya fi ɗari an taru a kansa ko ji ba ya yi ya ce ba don kuna fito ba ba na faɗa da yara ya ce a nema min sa'annu iri na barade wanda sun yi sai yaƙi in ka zare kamar sau goma gudu za ka yi kaɗai a gefe ka tsara ka tsara in ka tsara hannunsa duni ka tsara za ka ji gam shi baya ma ɗaukan takobin idan ka zo ka duba zakiyar kansa ka daka kwalkwalinsa takobin ka sai ya dagargaje yana bude ido yana kirari yana cewa ba ma faɗa da yara shi dan manzon Allah ya fito to yi ne fada abin ya gagara aka ce kira Zubairu bin awam zubair dan awwama aka kirawo shi ya zo gaban na rasula ya ce ya layi manzan Allah gani nan Mene ne kake gida na ga ah, wani kafuri ne wai ya gagara ga can yana zuwa <laughs> sai ya dare ya ce ya layi. ya ce wane kafuri? ya ce muna gaban naka muna nan a gaban ka kafuri ya yi kirari ƙaryar uwar kafuri. wane yi ya ce bari ka ga ikon Allah manzan Allah yana zuwa ya ga karkashin raƙumin kafirin ya haka kafirin bai ganyi ba ya haka bai ganyi ba ya kuma haka a ƙasa yanzu za a yi bala'i masifa ce baki kirin la da wala quwata ai kafirin bai farka ba da ya tsalle sai ga yi su biya kan raƙumin da ya rike yi ya ji wani yin karfi sai kafirin ya ga lalle zai da yi su biyu suka yi kar malan da suka yi karban da karan takobi da ƙura ba abin da ake ji can an jima sai ga kan kabarin a hannunsa a yagewa ya cire yayayi ya ce ya rasulullahi ga kan nan na ajiye maka shi annabi ya ce wa kullu nabiyin hawariya wa wari zubairu na awami to ranar yakin yarmuki yana ciki ya ce da khalid bin walid ya ce wai kafiran nan da za mu yaƙe su mun auna su in ji zubairu an auna mun auna su ba mu ga yaya za su yi da mu tukun auna su mu gani ka san awun kafirin ne baki kirin kuma zuwa suke ba a san yaya yawan yake ba aka ce tuya za a yi auna su ya ce ni zan auna muku su na gani ya ce dole ya ce ar ne bai isa ya mana ƙawanya ba mu san yaya kafiri yake ba sai mun auna zubairu bana awami ya doki ya duba duhun kafirin ya ce ku zai da yaƙi zan auna su da ya fara raka da takobi yana tisawa yana dannewa yana tisawa sai ga ya bude esres ya bude kwalta da aka duba duk gunda ka gani gawa ne zalla sai da ya je dira a ƙaryen kafiran ya ce na ga ƙaryen su ya biyo ta wani layi rakakakakaka yana kayewa da zuwansa da dawowansa mutum dubu hida ya kai a nan a nan dubu sai ga kwalta an bude nan layi bakirin sun zama gawa nan ma ya bude ya ce to mun ga matsayinsu amma da ya je ya dawo a nan bayansa an masa rauni ba san yaya aka yi ba shi dai nan an dan ji masa ciwo amma ga ya raba kafiran gida uku dan kwalo ba duk inda ka gani gawan doki ne da gawan takobi da gawan mutum an nade takobin ma wani cikin wani wani cikin doki ya laƙanƙane kurin gaba ɗaya ya yi hanyar ƙarfi ba na cewa kogin karfi ba to yi hanyar karfi ya bude yace a ah, kurin kaburi zai zo ya tsaya mana akai ba musan san iyakansa ba ce mun auna mun san iyakansu to wanda ya yi a wannan yakin Zubairu rubin awamu ne to yana wannan mutane goma hima duk da haka ba fara yaki ba can an jima shi kenan Allah cikin ikonsa yaƙi sai ya barki da yaƙi ya barki yi ake yi ake nan kudu ba dama tsakiya ba dama arewannan nan khalid ibn walid ya kira mata da masu abinci ya ba su gora ya ce duk wanda ya gudu in ya zo ku mata ku daki kan namiji da gora eh dan akwai matan da aka so da su yaki in an barar da kai mm. kana a bar ruwa zai su zo su dinga sa ma ruwan ɗini likitoci ne na emergency an fito an zo da su su ma eh to irin wannan matayen kowace kalidu gora ya ba su yace duk namijin da kuka yi nan ku daki kan kafiri da gora in mutum ya gudu ku in kana jin bala'in kafiri ka zo mace za ta maka haka da gora abin kunya mace ta dake ka kaga gora koma cikin kafir yayi to duk da haka yawan kafiran ya kai yawa ai kafin a farga babu sun mana kawanya gaba ɗaya nan ɗin nan suka fara kawanya sai kalidu abu ubaida ya kalli khalid ya ce khalid ibn walid maganan ka ya gaskata ga inda ka faɗa ta nan ya karya ya ce ai ba yau ake yaƙi ba ba ubaida ya ce to hi kenan ya za a yi ya ce mu mai da su inda suka dawo a daidaita yaƙi mutane goma nan suka fita ɗaya bayan ɗaya tsakaninsu ya kai kamar zirayi a hirin kowa da doki su goma nan far far far far suka duba inda aka yi ƙawanyan su kimanin kamar rabin kilomita da suka yaka yi bai san wannan ba dawowa yake yana dannowa suna yi kankace wani abu sun kai mutum dubu sha hida sai ga an gyara kawanyan da suka yaka ce ƙarya kuke kuyo musulmi kawanya hmm. kana zuwa in dai kun gamu da su to kana lahira ka koma ka mutu ka tsaya ka mutu fitar da kai kuma ka mutu ka juya kuma ka mutu ka yi gaba kuma ka mutu illahi lazi kankace wani abu an aika kafiri dubu sha hida lahira wannan fukafukin ya koma ya tsaya daidai hmm. sannan su kali da suka sa jarumai a gunto ranar yakin yarmuki irin wannan ake yi ne Allah yake cewa halin mumini na alal gita a motsa mumini sai kana karanta ku duba albidaya wani haya eh na zaune zai ga ba Allah ya saka musu da alkhairi hmm. ni Allah yake cewa na ayyuhan wa hadril mu'minina 'ala al-qital hmm. in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn wa in takum minkum mi'atun yaghlibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun Allah ya ce idan dai kun kai ga haka to alana alana kaffafa Allahu ankum wa alima fi kun dhufan فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله, والله ما صابرين الله yana tare da masu haƙuri kun ga yadda aka yi haƙuri a birnin yaƙi to sai an ciji abun yaƙi ba zai yoyo a ce baka yi haƙuri ba Allah ya baka nasara eh sahabban manzon Allah sun ga ikon Allah bayan an gama yaƙin yarmuƙi, an cinye su da yaƙi kaf an kammala sai khalid ibn walid ya ce da aba ubaida aba ubaida amru ibn jarrah ka san fa an sauke ni ba ni ne halifa ba kai ne ya ce ai ni ma na sani ya ce to ya ba gaya mun ba ya ce ko da umar ya sauke ka aikin na Allah muke kana irin wannan kokari khalid ibn walid idan na ce an sauke ka na karya gwiwanka ai mun yi wa musulunci tawaye ni da kai kai sahabi ne na annabi muhammadu ni a ba ubaida sahabi ne na annabi muhammadu ba duniya ne a gaban mu ba don lahira muke ba don shugabanci ba me shugabanci an cire nan to amma dai aikin da kake ni ba na iya yi kuma idan na karɓi matsayin aka yi wa musulunci lani me amfaninsa ya ce ba masu musu haɓɓan manzan Allah mu mutu da son duniya ko wani abu ya ce Allah za a yi wa aiki hmm. haka aka yi ya ce to abubuwa da Allah ya saka ma da alkhairi shi ma da ya yi godiya a ba ubai da ya godiya ba irin yau ba don san shugabanci ba aikin su aikin ne a gabansu ba shugabancin ba kai kuma ne yau shugabancin ne ba aikin ba e ka yi gabar sun yi gabar yi yamma in za ka gyara hali ka gyara mu je mm. ma kana li nabi inan ya kuna lahu asraya hatta na filar ma kana lin bai kamata ga wannan annabi an ya kuna lahu saraya ce ya ba da wato fansan bursanan yaƙi ba Fata yuskina fil ardi sai wato musulunci yayi karfi a bayan ƙasa eh ya Allah ya ce turiduna araradun ya wallahu yuridu lakira turiduna kuna nufin arara duniya kiraren duniya to wallahu yuri Allah yana nufin lahira dalilin da aka sauke wannan aya yayin da aka riki fansa daga ribatattun badar wa kanu sab'una min sanadidihim manya-manyan shugabannin da aka kama na kafirai guda saba'in ne hmm. eh guda saba'in warwe a rawaita annahu lamma jiya bil asara yayin da aka zo da bursunan yaƙi ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa mata kulu na fiye haula'i me ki kuke faɗa ne cikin wayannan? me kuke faɗa a fa faƙala abubakar sai abubakar ya ce ya rasulullahi a halaka ƙaunuka a